اصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة سلام السلام عليكم بركم الله sake على كل kula يوم wannan إن شاء الله Allah ma kalmar Allah za mu gabatar da tambayoyin to tambayar farko algafata malam ta fita daga umaru haruna a ratu kuka akwatin gidan waya saba'in da takwas karamar hukumar ya wuri ya ce shin algafata malam menene bambanci tsakanin alkawali da alwashi a addinin musulunci a kamar yadda wannan malami malam umaru ya tambaya akan abin da ya shafi alkawali da alwashi shi dai alkawali madaukakin sarki ya magana cikin qur'ani yana cewa ya ayyuhal ladina amanu a bil uqud ya ku wanda kuka imani ku cika da dukkanin kullun da kun kai na alkawalla to alwashi yana iya zama alkawali amma kuma alkawali yana da zahi matsayi sannan alwashi na da nahi matsayi wanda ake kira nazari da haka wato idan mutum ya yi alkawali da wani bai cika ba ya aikata haram hakanan kuma alkawalin da ya da Allah idan bai cika ba kuma ya aikata haram domin zakko dan adam duniya ya yi alkawali da ubangijinsa zai yi da'a wa shi sannan zai bauta ta mishi duk waɗannan alkawalin su ne ake kira wato a takalifin da Allah ya gabawansa don haka ake cewa abin nan dan adam wanda mai hankali baligi wanda ya fi shi ayyuka ana ce mai a kuma in muka duba shi kuma akan abin da ya shahi nazari shi kuma yana nashi bayanai cikin abin da ya shahi littafai na shari'a kamar yadda alkawali annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya magana cewa al'ahadu bainana wa bainahum as-salah ku kafirai alkawali a tsakanin mu da su sallah manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya barta ya kasuta sannan kuma akwai alkawulla daban-daban waɗanda dai an kai ga mutum tsakaninsa da mahaliccinsa waɗanda manzo ya muna bayani to sannan abin da ake ce mana zawi shi kuma wato alwashi abin da shi shi ne mutum ya lizinta ma kansa wata da'a da'an nan mutulaka ce ko muƙayyada da wata sifa kamar wanda alwashin wata da'a daga cikin da'ar ubangiji dokin sarki ya lizinci shi cika da ita ya rata ya taga kansa da wata sifa uku ya ta ya abin nan ya sake ta ya ambace ta mutulaka kamar mutum ya ci wato in wato lillahi alayya nazu an asuma awa atasaddaqa aw salli aw hajj aw atit wato kamar mutum ya ci ya rataya ma kansa bisa tsakaninsa da ubangiji a kan babi na alwashi wanda malamai ke kira batanta zai yi azumi ko zai yi sadaka ko zai yi sallah ko zai yi hajji to wannan abin da ya lizinta ma kansa ya lizince shi in ya zan mutlakan bai yi wani kaidi ba to ya lizince shi mutlakan amma in ya zan mashruɗi na da samun wani sharafi to kuma in wannan abin ya samu to wannan abu ya lizince shi idan muka duba cikin wani littafi da ake kira fatahul jawadi wato askari ya yi bayani akan abin da shahi nazari a shahi na ɗari da tamanin inda yake cewa abinda ake ce nazari wa huwa iltizamu ta'atin mutlaqan aw muqayyadan bi sifati wato mutum ya lizinta ma kansa da'a mutlaqa ko muqayyada ya ce lillahi alayya an af'al kaza shin abin kazan nan da yake sallah ya ce ko azumi ya ko zakka ya eh, ko abin nan sadaka ya ce ya ce ana suma ko ya ce ana tasaddaqa ko ya ce ni sallah ko ya ce ni hajji ya ambace shi da wata sifa ko ya bar shi mutlaki duk dai wannan shi ake kira da nazari wato idan mutum ya lizinta ma kansa wani abu daga ciki to abin nan da ya lizinta ma kansa ya lizinci shi da yana matsayin mutahaddi amma da ya lizinta sai kuma matsayin wajibi saboda ka shi wannan shi afalki tsakanin alwashi da alkawali. Allah ya taimake mu to sai tambayar shi ta biyu ya yace idan mutum ya yi wa masoyiyarsa ne idan ya aure ta ba zai yi mata kishiya ba amma da ya aure ta ya yi mata kishiya shin ko ana iya cewa ya saba alkawali a addinin musulunci kuma akwai laifi a irin wannan saba alkawalin to shi wannan kuma wata matsala ce wato kamar irin waɗanda ke sakin bakinsu ga magana huska abin da shi aure tsakanin su da suke nema shi wannan bawan Allah ya nemi mata ya mata alkawalin ba zai mata kishiya ba to kuma sai ya zo ya kishiya to wannan ya saba alkawali amma ba wani abu da za a ce shi illa ya dai saba alkawali haramun ne a don haka tun harku wannan alkawalin da ya yi ya alkawali bisa ga harshen muhalli domin bai kamata ya wa kai ne kaidin mata guda ba domin musulunci ya halitta mai mata hudu amma inda ya yi alkawali da ita in ya aure ta sun kai alkawali in ya yi mata kishiya ko ya sadaka to sakin tana ga hannunta to wannan in wanzu abu ya faru tana iya zartarwa ko kuma in ya yi haka nan to ga abu kaza zai kasance mallakar ko wani abu to wannan zai iya kasancewa haka nan to amma tun da ba haka yayi ba sai kawai ya saba ma abin da suka yi da ita wannan matar to gaskiya wannan ya yi abin da bai dace ba na yi alkawali ya saba amma kuma tun farko alkawalinsa bai da muhalli domin bai dace ga wanda an ka ce an halatta mai yin mata hudu ba shi da kansa guda amma akwai wannan rubuci cikin littafin shari'a kamar littafin askari ko kuma abin da muktasar khalil ko a masaliki duk waɗannan littafin sun yi magana akan irin wannan matsala wanda bai dace mutum shi kansa haka ba muna fatar allah shi taimake mu kuma Allah ya sa mu tsari in za mu yin abu mu dubi akibarsa to tambayar ta gaba malam haruna cewa yana son ƙarin bayani akan sujudu shukur a sujudu shukur ita kuma wannan kamar abu ne wanda ya faru to da abin ya faru da aka zo ga wanda adda matsalar sai ta faranta ni sharai to shi sai ya sajada domin godiya ga wannan abin wanda ya samu farin ciki a kansa in muka duba cikin littafin bulugul marami mai jar takarda mai murabba'in kari shahi na 69 an samu hadisi daga abi bakara cewa an abi bakara radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama قال إذا جاءه خبر يسره harra da lillahi wato annabi sallallahu alaihi wasallama idan wani labari ya zo mai wanda yake faranta mishi rai ya kan faɗi yana mai sajada lillahi don Allah wannan shi ake kira sujudu shukr kuma na hadisi hamsa sun rawaito shi sai imamu nasa'i kawai kuma nan gaba ga wannan hadisi akwai hadisi na abdurrahman bin aufin radiyallahu anhu qala sajada nabi sallallahu alaihi wasallam fa ala sujuda ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني وبشرني ومنذ صلى الله عليه وسلم يا سجدا sannan ya ɗaga kansa ya tsaitar da sajada sannan ya ɗaga kansa da ce jibrilu ya zo min ya min bushara wato kenan allah wanda girma ɗaukaka suna cewa man sallama alai sallamtu alai wannan shi kuma mun ka duba wannan shine cikon hadisi sai dai shine bulugul marami bai ambatai ba mun koma can cikin hakim za mu samu wannan hadisi kuma in cikin isnadi gare shi lokacin da shi jibril ya zo hada manzo sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fa jattu lillahi shukra sai ne sujada ga Allah don godiya wannan shi ake kira sujudu shukra kuma nan kasa da wannan hadisi wa anil barra ibn azib radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa aliyan annabi ya aiki aliyu ila yaman zuwa ga yaman wa zakara alhadisi ya ambata hadisi da tsawon sa qala fa kataba ali sai ali ya rubuta ni islamin da musulunci su falamma qara rasulullah sallallahu alaihi wasallam alkitaba lokacin da annabi ya karanta littafin ga kharra sajidan shukran lillahi ya fara yana mai sujada don godiya ga Allah ta'ala ala zalika wannan hadisi baya ya rawato shi asalin hadisin kuma cikin bukhari domin cikin bukhari an zo da wannan hadisi kuma tirmidhi ya rawaito shi saboda haka waɗannan hadisi suna gwada muna idan labari na farin ciki zo mutum ya sajada to ba zai za a din zargi ba domin annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya taɓa kuma a mun duba littafai na bin nan fikihu kamar shi littafin shi abdullahi dawal musalli yana magana akan wanda ma yana sallah yaji ana ba da labarin wani abu na shi wanda yake so amma daga baya shi ya same shi amma ga cikin sallah sai dan saurara haka kaɗan aka ce to wannan ba zai komi ba hmm, wato kamar ya dan saurara lamu kudure to Allah ya taimake mu hmm, to sai kallon shi ta gaba ce malam wace irin addu'a ya kamata mutum ya yi idan ya ga jinjirin wata to idan mutum ya ga jinjirin wata an samu ruwayoyi daban-daban in muka dubi littafai masu bayani akan abin da ya sha ganin wata da kuma littafai masu magana akan askawo amma dai mafi sauki wanda mutane ke iya riƙewa mutum zai yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce Allahumma kama ra'aytana awwalahu fa arina akhirahu Allah kamar yadda ka gwada mana farkon watan nan ka gwada mana karshen sa sannan kuma mutum shi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu ya ce shi malam addu'a ya kamata mutum ya yi ko roƙo a cikin sujada eh to abin da mutum ya kamata shi cikin sujada kowanne yana iya yi yana iya roƙo kuma yana iya yin addu'a ai addu'a ma roƙo ta don shi ake kira addu'a din eh, cikin sujada mutum na iya addu'a sannan kuma yana iya roƙo don mun duba a cikin littafin mustafar khalil ya yi magana akan abin da shahi addu'a cikin sujada sai dai abin da yake ciki wato an yi magana cewa kada mutum ya karanta wani abu na alkur'ani cikin sujada mahalli na na addu'a da ƙanƙan da kai shi kuma ku yi ku gaya ubangijin ku ciki da haka kun ma mutum ya rage Allah cikin sujada Allah zai amsa matuƙa yana da salafi kuma ya gaggata Allah ya taimake mu to sai tambayar muhammad lawal ne ya ce malam muna sallah ta farilla misali sallah a zahar sai da muka zo zama na ƙarshe kafin tafiya ta biyu sai alwalar liman ta ɓaci ma'ana sallar su ta ɓaci kafin ya yi tafiya ya sallama to shi malam yaya liman zai yi don a kammala wannan sallah malam na yayi yana magana cewa suna sallah da liman eh. sai alwala liman ta ɓaci bayan tafiya ta ta ƙarfi a ba su bayan tafiya ba su yi tafiya ba ta ƙarshe eh kamin su yi tafiya ne sun ƙari su daga zai kamin ya zauna a ya tafiya sai alwala liman ta ɓaci eh. to abin da an ka ambata cikin wannan littafi da ake kira abin nan lawali wato kenan muktasar khalil shahi na tamanin da biyar mai littafin abin da yake cewa faslun nuduba li imamin khashiya talafa malin aw nafsin aw muni al imamata li ajazin aw salata bi ru'atin aw sabaqa hadathin aw zikrihi istikhlafu domin istikhlafun wannan da ya ambata shi ne na mufa'ilin nudiba nudiba istikhlafun an so liman ya sa wani wakili makaruhi na ya bar mamunai bai samu su khalifa ba saboda haka an so sa wakili ga liman da ya ji tsoron halakar dukiya ko ji tsoron halakar rai ko limanci ya kasu garai saboda ko limanci ya kiyu gare saboda kasawa zai iya ruku'i ko bayanin nan ga kasawa ta bullo gare shi bai iya wani ba da wani rukuni na aiki kamar ruku'i ko sajada ko bai iya ba da wani rukuni na ƙauli kamar fatiha ko sallamawa ko kuma sallah ta kiyu da dalilin haɓo ko kuma haɓo ya rinjai shi eh, ko kuma hadafi ya rungen shi kamar nan da ka yi magana ko kuma yana sallah sai tuna hadafin to dunnan inda muke wato nan inda hadasi ya rinjai ya fito a kan rinjaya kamar wannan da kai magana rihi ko kuma tuna shi to nan sallaka ta ba shi neman shi kadai don haka abin da za shi ya sai ya sa wakili shi sai ya jayi in na ta yau bai sa wakili ba su ma musu iza wakili wanda zai yi kamar sallah kuma akwai ɗayan rukuni wanda ya rukunin nan shine a ƙara tafiya da salatin za'i da manzo sallallahu alaihi wasallam a sallama to sai ne shi waɗannan abubuwa sai abin nan wanda an kawo shi wannan abuwa sai a sallama wannan abin da za a yi kenan malam na yayi Allah shi muke to amin kasar shahi na tamanin da biyar hmm. to sai tambayar uh, malam wato injiniya dan ladi madaki naira bunza ya ce Allah gafata malam ina son in fahimci shin ina hukuncin wanda ke kamar sallah azhar da la'asar mamuna bayan shi suna jin sautin karatun shi da kuma wajen karatun tahiya shin ko yana halatta in ci gaba da bin wannan sallah da fatar zan samu cikakken bayani to a modibo abin da ake magana ga sallah ta azahar ko sallar la'asar ko kuma raka'o'i na ƙarshe ga isha'i ko raka a ƙarshe ga magariba to abin da an ka ce a ɓoye karatu wato nan suna ne a ɓoye karatu to ta idan mutum ya zo yana wa bisa ga an ce suna na a ɓoye to yana na yana aikatawa abin da ya karya suna domin abin da ake ce masirru wato ka yi abin da ba ka ji da wani ka yi abin da ba ka ji da wani ba ka ji da kanka amma ka sa abin da ka kawai to in yanzu kana ji da kanka ba ka ji da wani kayi a alasir amma bai sa ya sujada amma in yanzu wani na ji to ka bayyana saboda haka sai sa malamai ta magana cewa bayyana wa mace ga sallah isma'u hanafa wato ta ji da kanta shi shine bayanata ka alat sirri da rajuli kama alat sirri da namiji da haka wannan tambaya ta kama dubbo wannan bawan Allah mai wannan sallah ya kamata a nasihalce shi bawan Allah kana sallah muna ji babu bambanci tsakanin sallah ka ta azhar da sallah ka ta magariba da kuɗin tunan farko da kuɗin tunan wanda duk annan Allah zai gina siya ya an kai mai ita in kauce mana siya kuma wannan kuma musulunci bai yarda a dora bin wanda yake mai girman kai ba ibada dole sai wanda an mai tawadi wanda ya an kai mai nasiha shi na ji ce haka ne ita tahiya bayyana wa gare ta a ji karatun tahiyar mutum mutulakan makaruhi na ka karanta ibn rushdi za ga wannan kira da haka ashe kenan shi addinin musulunci tsari garai kuma wanda bisa gare an ka aza kuma wallahu la yu'badu bil uqul bal qurbuhu bi shar'i manqul ah, don haka wannan ita ce abinda muke faɗa zuwa gare ta ina roƙon Allah ya taimake mu kuma ya ba mu sawaba to daga shugaba Usman Alhaji Usman yaro gulma ya wuri na Alhaji Abbas ya wuri yace zuwa ga filin tambayar addinin musulunci na wajen jihar Kebbi assalamu alaikum Allah ya zafarta malam shi menene matsayin musulmin da adda aure yana ɗaukar kwanan matarsa yana kai ma ɗaya daga cikin matarsa na aure wannan haramun na mutum ya ɗauki kwanan wata mata ya kai ma wata mata musulunci bai yarda da haka nan ba duk irin wannan aiki ya tabbata cewa yawa kai ne ɓanna domin kowace tana da nata hakki kuma an tsare an ce mutum ya tsara hakkin nan kada ci amana in mun duba a littafinmu na shari'a akwai haɗin da ake cewa adalci tsakanin mata wato wajibi na adalci yana kasancewa a raba kwana da mace a ciyar da ita a suturtar da ita wajen abin da shi taki to wannan an yadda gwargwadon bukatar shi mijin ba lalai na duwar da ya ce ɗakin ta sai a ta ba amma dai gwargwadon yadda ya kamace shi to amma kuma musulunci kuma sai ya zargi zargin da musulunci ka yi ga wasu a mazaje wani na iya kanye kansa ga wannan domin ya samu shaɗi da waccan to musulunci ya zargi haka nan to balle tsauki kwanan wata ka ba wata wannan haramun na mutlakan domin abinda mai muktasar yake cewa shahi na ɗari uku da ishirin da shidda fasulun إنما يجب القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوضع شرعا أو طبعا كمهرمة ومظاهر منها ورتقاء لا في الوضع إلا بإدرار ككف لتتوفر لذته للأخرى waɗanda abubuwa da mallan ya ambata na wajen sun raba kwana ga mata rabu ga mata a cikin kwana ko da ku bayyuwa ya taka ta ga shari'a ko ga ɗabi'a kamar muhrima ko da an kai zahari gare ta ko tana rataka a cikin banki to duk waɗanda dole ko tana da uzurin to araba da kwana da ita haka nan kuma ba wai ana magana sai abinin ga taki ba raba kwana bai waje ba tsakanin mata filwaɗai yana ya da ɗabi'arsa ya samu ƙarfi nan wani wuri kuma zambe da shi amma illa li ijirarin sai inda ya ki takin wata don cutar da ita da kasfifi don kamar kangewa ta ga wata halitta ta fara lazzatu don lazzata ta cika lil ga wata saboda wajen cin raba kwana an ka ce wa ala waliyyi majnun idafatuhu waliyin mahaukaci yana da mata fiye da guda to yana da gaba ga wani nan nashi ya kewaya shi yau a kai inda zainab sun sa ta waye malikiya a yake da na a inda haka in maliki a ɗauke a kai inda a raba a yi mai haka kuma wa alal maridi har lahiya bai wajibi na sharaba kwana tsakanin mata ne illa Allah ya sabbi inda ya kaza ya zama shi laya ta shi to wannan kan dada dama ta fita ko inda man sha to ya gun wanda yake to kuma mallan ce wa fata in zalama wannan ya gwada in mutum كمهلمة ومظاهر منها ورفقاء لا في الوضع إلا لإجرار ككسه لتتوفر لذته للأخرى waɗanda abubuwa da mallan ya ambata na wajen sun raba kwana ga mata rabu ga mata a cikin kwana ko da ku bai yiwa ya taka ta da shari'a ko ga ɗabi'a kamar muhrima ko da an kai zahari gare ta ko tana yartaka a cikin banki to duk waɗanda dole ko tana da uzurin to alba da kwana da ita haka nan kuma ba wai ana magana cikin abin da taki ba raba kwana dole waje ba tsakanin mata filwaɗai yana yaga ɗabi'arsa ya samu ƙarfi nan wani wuri kuma ya da shi amma illa liƙi jararin sai inda ya kitakin wata don cutar da ita ka kacifi don kamar kangewa ta ga wata halitta ta da zato don lazzarsa ta cika lalura ga wata sabar da wajen cin raba kwana an ka ce wa ala waliyyi majnuni ya dafa tuhu waliyin mahaukaci yana da mata fiye da guda to yana wajaba ga wani nan nashi ya kewaya shi yau a kai inda zainab in sai ta waye maliki a doke da na a kai inda haka in maliki a doke a kai inda a raba a yi mai haka kuma wa alal maridi har mara lahiya bai wajibi na shi kwana tsakanin mata ne illa Allah ya sadiya sai inda kasa ya zan shi lahiya kashe shi to wannan kan daɗa dama ta shida ko inda man sha sai ya gun wanda ya so to kuma wannan ya ce fata in zalama wannan ya gwada in mutum fotar suwa mata kwanan ta zalunci na yi to in zaluncin nan ma ya ɗauke kwanan wata ya kai ma wata to gobe inda wannan duk da kwanan da kuma kwana kashi kuma zalunci sama da haka wanda wanda ka rike kansa ya ki biya inda abin nan nashi to a zalumi na manzo Allah sallallahu alaihi wannan abin da muka abin da ake cikin muktasar halin kenan takaice takaice amma shahi na ɗari uku da ishirin da shidda to a kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam ai annabi ya ce annabi ya raba kwana tsakanin matansa ya kasance yana raba kwana kuma gashi an halatta mai duk inda wanda yake so ya zo ya kusilu ne nisa'ihi fa ya'dilu wannan hadisi daga Aisha ne wa yaqul annabi na raba kwana tsakanin matansa yana alalci kuma har yana cewa اللهم هذا تصني فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك Allah wannan shi ne rabona ga abin da ni mallaka kada ka zargi ni ga abin da kan mallaka ban mallake shi ba abin da shahi zuciya wani hadisi na abin korera manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa wato man kana lahu imra'atani fa mala ila ihdahuma jaa yawm al-qiyamati wa shuqquhu ma'ilun rawahu ahmad wal arba'a wa sanaduhu sahih duk wanda adda mata duk ya karkata zuwa guda ya bar guda kamar salkara ta yayya ranar alkiyama zai tahir shan inna saboda haka rashin adalci tsakanin mata yana daga cikin abinda da ka sa mutum shi tahir shan ina ranar alkiyama to kuma in muka duba nan mun an samu hadisi daga aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallama wa an urwa radiyallahu anhu qala qalat aisha radiyallahu anha yalma ukhti كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في الكسب annabi zai fifita sashe mu akan sashe a cikin raba kwana min maksihi indana na zaman su gunmu wa kana kalla yawmun illa huwa yatufu alaina jami'an kullun annabi ya kai waye zai kikewa ga matansa wanda ne min kullu imra'atin min ghairi masisin zai kusanta kowace mace ba ta da ya shahe ta ba hatta ya mulga lati hayya kai gwada irin tana fa yabitu sai kwana gunta to ashe kenan in mun lura waɗannan hadisi suna gwada a yi adalci tsakanin mata wanda bai adalci tsakanin matansa a zalumi na ranar alkiyama zai tahi da shan inna gini guda ya karkace yana tafiya shakwal Allah gare mu to kalmar Allah lokacin ya yi muna harin nasa ina zan da haka ya kamata mu da mallam muna godiya Allah ya saka da alheri mu kuma Allah ya ba mu ikon amfani da abin da aka faɗa haka muke ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh